بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا إن شاء الله تعالى يا فيلو يقولوا غنبي كراتين من لسافين العقيدة الإسلامية wasunnatis sahiha a to min alkitabi wasunnatis sahiha ya ashak muhammadu al-kabir bunu abdullahi al hafiza hafizahullahu ta'ala na mai karatu ya zugu tuwanicho gurgudu na ya gbanin social barkudu bai ga bishina su fagen bai bayan هل نقدم قولا على قول الله ورسوله صلى الله عليه وسلم با هل نقدم قولا يا لغندوشي يا مسلمي جا لغندوشي ashizo على قول الله ti ga tocho wa rasulihi ya lagan nye titaci ko ya ga nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam la nuqaddimu qawla ala qawli llahi wa rasuli ubuna ya la e gandochi ya tati ala qawli llahi e ganye chona wa rasulihi gande tuchuina a da ga sokwa gani igala ganzan da ci a tati ga wa bayan chima aka ga annabi ya gani gan zandoci a tati ga annabi muhammad wa sallallahu alaihi wasallam qala allah ta'ala to shi na latuna ga ya ayyuhal ladhina amanu ya ina sha imani jina la tuqaddimu bayna yadayhi allahi wa rasulihi egala la tuqaddimu ega bai ne dai lahi ya buru su koma wa rasulihi gan da tuci ma bi ma'ana e gashi so ko be zoma ke pa la tagdu amran duna amri lahi wa rasuli e ga ba hukuncin doci na so ko be tuci ba na ma ya ga an niya jin ina ma so ko ga yi na ika an ni so ko ya tsoji shi senator ji member ji ji ace to shi ba ya ji ma e mi to ja ga ji a mataki du fen da yi mi na shari'a je da be ya zuma na sokoy un la ci ta ni ala da kin ya ci ga ya to ji minti e e na yebo yi sina kaza je an ya jan an ni ma shari'a la ci shiga cewo ngole pata enagwa to kapa ndoro wani nan e to sinadi ci ya kungiya ade doka na je lati na inda ce lale ya soci ba to ya ga lagan ya ci ta ce e ga zan da ci ta ce soci be tuci ma hmm, ka yi doga da wani ya ga la doka da ci cici na ce su kole ba da ba wa dai ayan na suratul hujurat ayan farko wa qala sallallahu alaihi wasallam nabi sallallahu alaihi wasallam qala ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq la ta'ata li makhluqin emilatu nye makhluqin ali tandoci udaba fi ma'siyatil khaliq etiya lemba ya tuna jalita na ba mahluk zandoci na soko jina khaliku ga yi soko ta na jin alita jina to ga mitu ga zandoci e ga soko ga wa gan na e tun na haramu zan da ci gaji galamitu zagama gajin ya zagama ya soko wajen ɗin lamitu alita ya e tilen bayan zai jin alita na ba gaya Allah subhanahu wa ta'ala hadisin na ta zo imam ahmad gobe wakala Ibnu abbas Ibnu abbas radiyallahu anhuma ga abdullahi ibn abbas sai na gaya nabi da wani ga arahum sayahlikun mele ne gan jamman na shiga jin halaka a rahun sai haliku mele izajayo na gajin halaka bere yin halaka gade sai ya haliku akul guje inda ci lami gaca me gagagan kwalan nabi sallallahu alaihi wasallam wa yakulun kwala abu wa umara mai gaga nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam an yi ga waya kulu na mai game ya ga kala abubakar an yi abubakar ga an yi umaru ga kuga ya gama maki yo na nabi muhammadu ya gaga a ga zangaci la ta ci wani abubakar ga iti zaguroji kwata zuma nabi mu ibnu abbas magana alaka ga ya di abike gaga abubakar ko ya umar la ta tiyan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam to jama'i kai da ando ci damu dole ya zai lami tu sahaba ji to kan doro tuna sahaba ji ga tatiyu bonan ya nabi ma ji tabbata to ne za ga wala go su kan ga ya nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yaji fahimta ko e boza ando ci beje ga sahaba ando ce ti masala ando ce ga wani giyo wai koye giba an ga to alama e, eh, kan ki ce lami tu sahaba ji ina eh, ga di ijma'u tubon yaji fahimta ko ga ijma'u ya sabal ma ta ce ni ba kin na nabi muhammadu gana a'a amma jin ijma'u ya ce na nasu ke bebe na a jin ijma'u ce ga sokole ba da ga nabi muhammadu ya sallallahu alaihi wasallam in e la ga wa ce mi tu zaini a lokaci na ya nabi ga ji tabbata e ibn wujuke lokaci na nabi gannana ko an ne nabi ga jin wani mutiya e ijtihadi wuji kamiyo wani biya nabi ce ne muna hadis sahaba na biya disi fata ku yi kanare ga hadisa nabi wa dube sahaba ni ina ngama lawa ya uzuri lokacin da cewa bai gan koji inda ci na ma ce annabi le bana yi uzuri o ba ga fara yi ji fahimta ko ci ne ba sahaba hmm. ma milki ta alkitab wa sunnati fil hayat ki hukunci ya lobe qur'ani gan bi hadisi fil hayat rayuwar zawon gibo Hukumuhu hukmuhu wajibun hukunciyar tun lobe ba wu qur'ani bai sunne ilawun iliji shari'a ce le bana ja daga ibo na wajibi wa ne ya bai tun suluji tatiya qur'an be sunne na li qawli Lahi ta'ala ibo ga soci na latuna na waya gaga fala wa rabbika la yu'minun fala wa rabbika الله أكبر فلا وربك من جكوتي جنب توتي وين توتي جكوتي بتي تاتشمي زيجا نبي محمد صلى الله عليه وسلم sokoko gato falawa mi toci jikuti gan betoci wa yetu na wani rabu nga aliku gana wani la yu'minun agaji imaniya agajin imani abu imani imani a gumiya musulmi ji imani a gumiya hatta yi hakimuka sai aga olaje alikali zaba hukunci na fi ma shajara bai nan ya ina gada gadda zargada bayan cin libanin ya fitina na ya sabani na waga filikali a saga ya daji wa maga alikali waga hukunci baya sun mala ya jidu fi anfusihim watu imani ake gumi ngai adiye ndo chidan raya jibwa egba jibwa harajan ye bapya damuwa alwa da shari'a na wajen ya ne mimma qadaita yan hukunci na wabana wa yusallimu taslima chakpa sun tai bayani hukunci wa shari'a ulumu fa kanga imani aji kiyo imani agunyo suratul nisa aya shitabe gusin shi kya ne lawiyo ilani tu qur'anu bi sunnah ayan nan inda mini na kawari je lagwa suna ce la yanzu ci na kafir na a so ko ga imani agumiya buga dai imani amma diga in je asulul imani an ya ge za da imani bai ni ba a'a nafiyu kamalin imani nguyo imani shekpa imani gumiya kinu dinga la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi dole waga ga zahiri ya nassi na waguji tabbata zai ja ci ma ni bo zai ja kafiri ta ci musulmi wani zagu ke de wa ga yi mu de dole na dole di din da ci wa ga yi wa ni ga musulmi ke ke cikin ba na wana to so na ga gannan ma ga ba da go amma ke annabi ya kpa imani mi guci kuma nan ga imani ga doji imani shekwan ga waje wajen doci wa zan doci jiwa wani imani wala tuma ga idi fahimta ko ebu itsa shubuwa na ekuzana na na'am na ugwa na yewa shari'a ya ama ile wa sheria wa jija a ah, na je gira izana wa kala sallallahu alaihi sallam nabi sallallahu alaihi sallam ga wa وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله illa ja'ala إلا جعل الله بأسهم بينهم annabi sallallahu alaihi wasallam go malam tahkum a immatuhum bi kitabillah abe kire weji tishi nya musulmi jina ka ba ukunci da qur'ani ya ka ba ukunci da litafi sokoya wa yatakhayyaru ati latu tada mimma anzala allah ina sokochina atayen sokolo tumbe ya na ja so fe don di shawara ti wani ga lotun be yon ko na nasara ji bebe na. ko na alada kin ta ti wani ko na alada ya mi ta ti wani e bona oge ga ga constitution yake fe ga to yan ya mire ga ni uchi mba bo ye je a ga so ko wa ga ni za mi ilu shi da ko ilu shi jo dole constitution e so ko e ga so ce ko bayani da wannan bona gwa ko yela hankali lada fiti annabi magawa rajulu ra'in fi ali wa mas'ulun an ra'iyati kendo shugaban kasa wai shi Nigeria tine ga zai shi mu tiyon a ji wato ganiye mi amma kan doro a wariji fitita ya cin le eh de de nan sai jina de yali uji uji na da sha tata ma uji bata illa ja'ala Allahu ba'sahum bainahum sai so ciga ba azaba so la fe daga na bo oji aso fe yi ba oji yi lo tume sharia nigeria yi baba oja yi wo ma wale ken da yi ci ja be ci da ci ja be na zai je yi za na be na fe ade repin ye gin za gi na adiga lo tume sharia so so mu o bbc o egi wa ge ya gutwa ba egi ya gutota na shiga ga ya fugi shi no fuyi ta na tsobana egin da ce wasu kaduna a gajin a wuna a ke wula ce da goga wabe egin zage gina e shi shi ta ne raifi ba shari'a su a yi jibiya shari'a su kuma da wazan doro a zai ji da na amma za mu da ci da wani gaji a wani wunde to yana wa ne wunde mai wale ci na Bi na ku za mu da da wani kama da yi mi shi tsago ya damu pa wani ma ku da so zai wani ni ujina uzuri ci bore wani lambe wani lamari na jigiye kwata da na yi shari'a sako na yi ilo tume yana Allah tumbe shari'a sako ya kace ya cinda wada zuma kimbu an doro aga di a chawo hukunci shari'a su ko jibi na gole gami mini wada ko ayi ni ba gara da ci da bi Allah da daka taji ko fogu ba aya musamman wa connection yi da bai zabu ci ko ji tishi na ji kabo da gwabo na fe ci gabu fe beli ayi fe shaye da kun wi wi da <laughs> ila illa Allah mu ci amma ga kun na ramu amma ya zashi na so kiwe kila tilamata kya abetun loji be shari'a su koya to ba sahun bainan garo azaba ya so be doji a yasa sa azaba to ci ga ya to ce tuwo shi yawo ma yawo mai jele bayi da hadisu hasanu rawawa ibn majah ماذا نفعل إذا اختلفنا في أمور ديننا ki gwayina ya jina idan talafna fi umuri dinina abe ke ga cewa jileba da tun adini ibono na'udu ila alkitabi wa sunnati sahiha ijabi da qur'anu gande hadisi na jata zune qala ta'ala to cin latu na ga fa in tanaza'tum fi shay'in abe ke cin lega celle ba ga a loye musulmi ji fi shay'in ai etti alamar indo cho nya adina faruduhu elau jeban da tun ilallah littafi soko war rasul gan tuci ga annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam annabi muhammadu ga da tacin yabo na amma ko da wabiya su kun shari'a na jiwujin kenan yana ji amfani biyu kiwujin shari'a jiyawa ne ji na cin can lebalo a nan kwene gimiti wana edawa hadisi za ti hukuncu in kuntum tu'minun abbi ki gafi zai ja imani jibe tsoci na billahi na wani wal yawmil akhir bai fa zo bai gai ya mu zalika khairu wuce tsone ya ji nan gage gan wa a sanu ta'wila babu mai shake ba wani da ya ji lafiya ta kuma sun zan da shi kima zan ga lakun jinukun wale ya dini dan doro ayan na so kwa ga gabe yi musulmi jin shin le ba ga loyi eti jelio eti la mare adini fi shay'in so kwa gon ngole na kiriwo wan ndoro la annakiratu tufidu al-umum ijele mu adini mu ya de shari'u ya de cibi qur'anu be sunna suratul nisa ibo wa de ayan na aya shitadin nici وقال صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم امرين ميغوبا لغوا دتاتشي بو لن تضلوا ما تمسكتم بهما ya musulmi shi ya je kake kwami lugwa ma ta masaktu bihi ma abe ke ga gwasana abe ke ga bi ayina ya ga Allah litafi soko ƙur'anu launa wa sunnata rasulihi ganbe ikpa na tuciye su kulu ne sunna ga ikpa ikpa anabi ikpa anabi ma so da gun wa bekin ha be tun shi hadisin na ta zo rawahu malik kayfa nuhibbu Allah wa rasula kayya wasu ku be tuci wana wala ga na da muhimmanci hmm, la ilaha illallah nuhibbu Allah wa rasulahu bi ta'atihima ya wasu kube tuciwa bi milatwai wattibai awamirihima bi milatu furaji ene ji soko a gai jinan gaya jan ngai wugwa gai wasu ko ene anabi muhammadu a gai jina gaya jan ngai wugwa ga ye wasu ko qala Allah ta'ala to shi na latuna gam kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni kul anabi ga ya ga in kuntu ye gafe tuhibbuna laha ga ye de boye soko fattabi'uni ya mitumi muhammadu sallallahu alaihi wasallam efe je na mi muhammadu ga gana ya gwate na ji ni muhammadu annan huna yuhibbukum allah soko ade ya yi wa yaghfir lakum dhunubakum uma yi be yin yetule fiye wallahu ghafurur rahim soko su gafaru yo etu egu aya na suratu al-imran buda aya gbawa benin ce ngalama shiga ya aya na ga ha aya ya jarabawa oge wa gowon mazauci wale ga wani waso kuti gaskiya aya na gawa ga ake wai waso ku, wai wa anabi ga cikin anabi wasu ga tula gan Hmm, ibi wani za a yi makiya na bi na ga zafi ba ne na ila illal waga ga gaga suna na bi wasu ibn wani zanna magan gai wa na bi ko maga gun ga ni na bi ga jo wa die na e za yi si wa ga <laughs> wa ina alhamdulillahi na hamadu ga a gana wani ina na bi la jiwazina mu ga wa muso ya wazina mare <laughs> makiya annabi la ilaha illallah salatu ibrahimiya un wa chawa zube un ga aga da nan makiya annabi kai jahilci gyare a da zawon gigi da jahilci ele ga aga were na je na dana ne annabi ga ga ne annabi magajin abi aga ya a lobe ayi ba muna ga gaskiya kamar ya ga ya amma da ne ga ya fi fogi na yi dai gaskiya gairi a demu ne ya ga filiwa ya ga filiwa ba wa ya jin zai ga yana na bi wuna wani lobe yau bi wani gaya na shehu wuna wani lobe yau na kawo ta cewa ga yi zai jini na. kawo ta mu cewa ga na bi ga shehu doro zi ilimin betan shehu ce dai shehu yau in je ni sahaba ji bebe yana daga ba na bi wuna ga shehu gi makanta zuma zuma ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam kai su koyi ne bo ya fahimta wangi yayi da rai da sunna nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam bayi na wa qala sallallahu alaihi wasallam nabi sallallahu alaihi wasallam gai ga la yu'minu ahadukum imani zandoro a shekwa mini ba hatta akuna ahabba ilaihi sai mi ga sai a habba ilaihi za boye ci zuwuje boye ya gara ni walidihi mu yabo mi ga wala wa waladihi mu yabo mi ga egiu walidihi na to na lare obe ga hagan nama wannan fi ajimain wa waladihin na wajiba gizila umato egin za gizila wannan sa jima'in a ce ga zawon gizi bayanin wade boya ga hadisin na mutafa kwalai isa al-buhari bai mutu na agun yace ezuta abu dole la yuminu na waje irin ni be aya na igba man gine ngai falawo rabika la yuminu na oko Allah akbar ke hadisin ne yau anabi a ga wala waji babba wace ga waga ma ya zuwa wajen ya anabi muhammadu ga yawu ga yabo anabi ga babba wa wunji boye gin tara ni babba wajen ya dabe nun fayin kaya ebo na wule ga ya zuwa ji fata ya yi zan sai da ya ga kuku na wajiyu ma ga waga a zo da fewo na tukpa ga dagwalo wani uti ya ji to koma wa wadai sunutu ba ba annabi gai ka wani annabi gai yi wani annabi gai ga mu ya ta kawo wudda ke nuna annabi muhammadu ga na guga go kukun gi gama aba ya o oh, cinjin wadai fe wo ama <laughs> ga lobi ijabu aga to u oh, ba ke na ga gan wadai fe wo ama ga lami tuguma na so annabi gana mu oh, ba wo ga na so ba ba wa gana a ci wa annabi o da fuke kinza <laughs> kai unfortunate alhamdulillah su ko bai fahimta wangi ya luma musulmi wani za wangi ya sature za wangi ya satu wasu zai satu ana za su mujahil ce wani ko mu wa zaman kirkin dora sai ni al-imanu bil qadari khairihi wa sharrihi imani ji be kadare khairihi wangi wa sharrihi to tudu hal yajuzu liktijaju bil qadari ala al masa'ib ba wa goyin na ji hujja be kadare na ala al masa'ibi etiya de dio etiya etun de ne lona? masiba gabe adeza shin nguna igo za ya ji hujja be kadare na ya juzu li'tijaju bil qadar wa goyin alalliyo ne ya ji hujja be gin yi nan alal masaibi etiyan masiba na gabe da zana li'annaha waqi'atun ga yabona masiba juji faruwa jin bi kaduwa illahi be kpayin toci wa qadari kawai. kakawai ji fahimta ko so shi ga yi kur'anu ga ma asaba min musibatin adina di ya musiba na ke musiba wayan ro na gadi egma egma ilani na fitila annabi muhammadu annu sallallahu alaihi wasallam annabi sai daga inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kina na aisha ga mu fele ga kida fitila na nuna ba da ga yanzu na gadi mu'mine gunta ni na musibo musibo wani kimbe mashi, wani ba awon yi bata musiba da egi wasu musibu baba wasu musibu ma asaba min musibatin endoro na gadde zai musiba na illa bi iznillah ato musiba ndoro yadda za illa bi iznillah sai bi kwayin soci illa bi kaza illa wa man yumin billah zandro maga imani uji be soci ne ya hadi qalba soci ga yabu ba da wangi ga imani ga so ko kan na tatimbu wa ga de bawu wallahu bi kulli shay'in alim soci unde tiketiya alamari fata na ga yugo ga masiba ne dai zawangi jina illa bi qada illa wa qadariyan ayan na ga dalili doro ga da zai gbanyi na aka bugo laifi da ba da su kwanna kata timbu kadaran na ita timbu ta amma yi sun yi tuba nile ko bayani wuce bebe zumagwe mm, nile ma bebe matsala na da muhimmanci tisha ne ya kadara na jifayin fahimta ko zuga da lotun da di gawai ji wuja bai kiyan kadara ya kan gama ji fahimta ko da giza ya ma ga kadara ya ne da ya yi ga kadara ya ne su ko su aka gami da yi ya ne kai kara wa inna Allah la ya muru bil fashai su ko ji za foro betun da ya mun ji ladabi wasu a waje da da ba su ko wọ́n wá gẹ́yìí dìde wọ́n tí kùránù bí i gẹ́yìí tí wọ́n ń gẹ́yìí ƙur'anu ba ta yi daidai wani kan yi su kusa ka game da yi yau ne annabi sallallahu alaihi wasallam ga iris alama yanfa'uk sai da fun ba etin ina jin amfani na wasta'in billah kuma wa wuce gan bai toce wala ta'jiz Umar ga kebo ma bi ma na ga agba kan da kiyan bi tuna jin amfani na loyema tuji dana suna katun na wa amfani na wasu oje ta ga agbakpa ma ga kebo ma endoro na wa amfani na aku gikini da ke oga be dan halin na wani aso asaba ka shay'un macin dede gabe a dewe falatakul endoro na gabe da kul falatakul gagaga lau anni fa'altu kaza lakana kaza wa kaza da mi gallo to kaza da kaza fiya miyo da kaza fiya miyo ga ga ci ma walakin amma dai kul ga ga qaddara Allah wa ma sha'a fa'al qaddara Allah su kwaka su kwannaka ma sha'a ma sha'a fa'al in magabba su kunan fa'al ngawa jujau hadisi ma muslim ke ga yawon mashin da ya dabi ya za e ga da wani asibiti kan zan yi lo da wani a aga uji cibe baa zo mm mm, mm, mm. mana yau shetan sai wa gewa zo da wani cibe kan zan yi daidai ci layawan ga agan gwabatin na wadda ya daji ga ya fi wani zo su kuma ka bai wa daidai kanan ga ba su koyo kanan واما الاتجاج بالقدر على المعاصي نقول ان جاي في بازا تشوبوكو اما بوجو وجا بقدر على المعاصي اتيت لمباجو فهو من خصال المشركين من بوجيا مشركي جو الذين قال الله فيهم نجي توتشيغا فيهم اتشاني ابونا كي مشركي جيغا etu eh, mushriki kiriki kirki yakulu alladhina ashraku law sha'a Allahu ma ashrakna wala aba'una wala harramna min shay so shiga birin alladhina ashraku mushriki jabe ga ga law sha'a Allah Da wa ba so ko ba ma ashrakna an ga to yana yewana yawa so ko so aka yawa tiwo wala abawuna to babai jima'a waya na jite sun tafe wona wala haramna min sha'i ima la indoro ya kan ci tacin ya adde ne alajin aramu ya ci tacin na kiza na jejin e ji shirku da kwa ji ji shirku amma be ga ji tuba ce ji uja be gina be kadare lausha Allah da ba su ko ba bí màá náà sọ̀kọ́ tó ká kágan àyàjí àti soko sọ̀kọ́ ebi ami bí ẹ̀hújà náà rẹ̀ jìbẹ̀ gíhan bí ẹ̀kádàrẹ̀ títún dèdè náà tàtí wọn. sọ yẹ zàdá yẹ tí dà sọ̀kọ́ tó àwọn kágan wọn àdé àlàáká wọn àká sọ̀kọ́ kágan mi àdé kanga ma aja aje man kanga ko iza ke aje wọn tó nga ya to jiga wuce na dela da bina nga su kuma yin doro kani shari'a ce kunna ya waya wa ta'ala so cin latu ne ga inna hadainahu sabila imma shakira wa imma kafura inna hadainahu asabil sabil yaza wangi wuba nye ku imma shakiran ko dulu zalami tu kpa ye yebo na mulu fe za yebo wa ima kafura ko mulu fe za tika gochi za tika gochi maga izalen ba za yebo ga mai zai lami tu ba uso ko a ga zai lami tu soko e zo na e dajin soko be no jine ali tu no jine gogo e ya soko ngai emela tu ba mu gogo ekwere kwere na. fa'iza tarakal insanu salat abe ke zaga sallah lugwanin au sharibal khamra ko da finge istahakal ukuba wagwayi na gojiki na azaba a azima azaba ce fi na jo li mukhalafati amrallah ibn wale umarni to ci ba su ko ga ga finge ma su ko ga afaji sallah wa rasuli makiya le umniyar tuci ba wa inda ya taju ila tauba bai wuce mawai da ya falo jijiyar tuba iba tun na jau wala yanfau ihtijaju bil qadar wujin hujja bai kadare kanga ga lungwa agadi mubula la gefima ko agadi mutaziri yiti sallana walugwa na ko hukunci na ji tatiye zai ji sallah na ga cin mutum ba ma ya bana kadar yau soko soko da soko ayan ba soko bu ga sallah fahimi ya fe de ya sallah ji na kpata ji hujja a cire za a layin kpa fama shin ken da bona ko mota a zawu ga soko ka a dujin a za bayan gina giza na ji wuna da shari'a soko na ta ci bayan diya ne ka fara na ta ciwo na ga an ga sokwa ka ngan na jige ji ka bu sai ce lada ge ko sokwa pa na ga ni yo to ilan ni libiu hal natruku al-amala wa natakilu ala al-qadar ma ila ke tunguru ili ke ina kai daga nkoso kona ngai kadaro rawa ni gimi aljanni rawa ni gimi na ili ta wuce la na amal ya lutun gurgware salla azun zaka da tun alkhairi na jike na hukuna ya lugwana li lahi ta'ala ya buga soci na latuna mai ga fa'amma man a'atwa zandoro na man a'atwa a tara wata ka wuce sun da soci na wasu da kabila husna wuce gaskiya ya gani bai aljanna na fasanu ya siruhu lil yusra iga fufan lada lil yusra ngai iko tunguru yi ufayu e tunguru ba mai diza lo aljanna iga tunguru fa ya zandoro ne sun da sokoni suratul lail ayatun shi وقال صلى الله عليه وسلم اعملوا لكل ميسر لما خلق له رواه البخاري ومسلم annabi sallallahu alaihi wasallam ga aimalu ya musulmi ji efe lotun guru na jiso ko sada yana li kulli muyassarun lima khuliqa la zandoro no tena muyassaru haga fufan la da yu lima khuliqa la ina ga jumbu bona zandoro na ajibo na wani etu na ga afọ ya zandoro na ma ajibo alijanna wani etu alijanna ga afọ ya a ga tunguru fayu su ko wajen shiga yayi wani hadisin ne eh, yadda sun yore wallahi tallan yadda sun yore gama la zando cewa zandoro ga juna wa juna ya kudi da nuta ci wani re wani wufayu ibwana e ya naga kau aka gama da annan li gama la dole ga tuna ga tuna lo ko so ibe kiya cin gogodo ni gbana social barkudu bai ga chip cin su kufa gan bai subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa tubu ilayk